To jama'a barkanmu da zuwa da wannan lokaci, saboda ni da kai mu ji maganan Allah. Ni da ke kawo muku maganan Allah sunana Bashiru na samu. To jama'a kafin mu ji addu'a ya kamata ni da kai mu yi addu'a. Kafin mu ji wazin mu ya fi dai mu fara dai da addu'a saboda haka ni da kai na ma an roko ni wurin da kake duka ba baka zaman lafiya ale bari in kana yin wani abu ya zama maka lafiya ale bari abin da kake da si duka ya zama maka amfani si Allah ya kuma jara muna bukata ale bari muka ji magana ga maganan ya zama da mu lafiya sai Allah kuma yafe muna zunubinmu kamar yadda muka yafa damar ya mu zunubinsu da laifinsu Allah kuma bude muna ilimi Allah bari muka ji magana ga ya zama ya jara muna bukata da wannan roko muke da sunan Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. To da lokacin ga za mu ji magana daga Luke chapter 15 verses 11. A wurin ya mu ji wani sarki mai arzikin da ya zamana a wani gari. Si yana da komi yana da arziki da yawa, kuma yana da yara biyu maza. to da karamin ya ce ma ubansa kaman a rubai arzikin a basi nawa to baban shi ya kori ya raba arzikin sai aka bashi nashi da bayan kwana kadan ya tattara su ya kuwa kama anya ya yi tafiya ya je wani kasa mai nisa wurin nan ya zo ya zama bai daidai ba sai ya kuwa ya kwanca wannan arzikin da yake da sin duka, duka ya kare, bai daidai ba kuma sai anya ya fara da wannan gari. To, abin da zai yi ni ya zo ya tare shi da dan kasa, wani dan kasa na wurin nan, to sai dan kasan ya ture shi mashiyaye ya ciyaye ta adale. to wani lokaci yana jin yunwa sosai yana son kuma ya ci abincin aladin nan amma ba wanda ya ba shi wani to sai ya zauna ya yi tunani ya ce a inda gari na ne babana kuma yana da waɗanda suke masa aiki da yawa dukansu suna da abinci a ba abincin da ke cikin duniya ga babana bai da si amma gani nan nan ga ina jin yunwa zan tashi ne ta wurin babana in ce masa kaman ni na yi zunubi na yi maka zunubi ni kai dai kai ka shira ni ma kaman ubanka ka ce ka doke ni ni da kai mu zama kaman waɗanda suke maka aiki dayansu. siya ya tashi ya kuwa tashi ya wuce amma baban shi ya gansu can yana zuwa can nisa sai ya tashi ya koyi wa guduwa ya gudu ya ce wurin si ya ji masa taushe shi ne ya kwace a zo a kawo riga rigan da ya fi a kuma kawo takalmi a sa masa da bayan haka sai aka kawo riga da takalmi to baban kuma ya ce ku tai ku kawo mini sano mai kato a yanka za mu ji murya saboda na saboda ga ya mutu amma ya kuma ya komo dama ya bace amma yanzu na gan shi to shi ne baban yanga ya gan sai ce ma babana na yi maka zunubi na yi ma sama da kai zunubi saboda haka yafe ni to da annabi isa ya gwada mana wannan magana yana so mu koya wani abu a wannan suran ka gani allah sini mu, ana ta cewa allah sarki allah dai sarki ne sarkin kowa ne yana allah si mai sarki ne si mai arziki ne allah yana da iko da komi si Allah ya ya yi mana kowane abin da muka sai cikin duniya ga dukanmu mu kenan to da yawan mu mun yi wani abubuwa da ba cewa muka yi da Allah te annabi isa ke so ke gora mana kaman kowane lokaci in kai tuba da zunubi shi Allah haka ni Allah ke jin murya in ka tashi yau ka zo wurin Allah ka nuna ma Allah kamar ni na yi zunubi na, na, na yi abin da ba ka so saboda yafe ni Allah yana ji murna Allah zai yafe maka abin da ya kamata ni da kai mu mu yi kullum ne mu zo wurin Allah mu ce musu kama mu da muna da zunubi saboda si Yesu Kristo ya zo cikin duniya ga saboda zunubinmu Allah na jira mu mu zo mu ce mu dan zunuba ne yafe muna zunubi ran da za mu yi haka Allah zai ji daɗi Allah zai ji murya Allah zai yafe muna zunubinmu amma ba mu yi haka ba mun wurin da muka yi wata shila wurin bai da kyau wurin akwai wahala wurin seta ne ba abin, abin mai kirki a wurin nan wurin abin da za ka sami wurin bai da kyau siyasa yesu sɛ ya gwara mana kaman si setan ya zo a mu ya bata mu ya kuma mu mu tashi wurin da bai da kyɔn na wurin setan mu zo wurin Allah mun ka zo Allah dai yana jira mu ya yafe mana mu saboda shi ya kai mu lahira amma ba haka ba ba ka sa wanda zai so maka soyayya kaman abinda Allah ya, ya yinga shi Allah shi ne Ni da kai, ni da kai ne wannan yaron da ya karbi arzikinsi ya koyi tafiya a can nisa, bai tuna da baban shi ba. Amma lokacin da wahala ya zo, yunwa ya zo, ya tuna kamar yana da wani uba, wani wuri, shi mai arziki ne, shi kuma mai jin taushe ne, na zo na te wurin babana. ya yi mini gafira sin zama da shi to da ya yi imanin haka ya kuwa zo ya dawo da zunubi ya yi tuba da zunubin shi si babansu kuwa ya yafe mishi ni da ke kuma haka ne Allah ya maganan Allah ya gwara muna kama ni da kai muna da zunubi muna karya muna duba abin da bai kamata mu duba ba muna zuwa wurin da bai kamata mu zo ba mu kuma muna maganganun da bai kamata mu yi ba abubuwa daban-daban muke yi halinmu yana da zunubi daban-daban allah na duban mu wannan allah bai so mu zama da wannan zunubi yana jira mu ni mu zo wurin si a ce masa kamar mu muna da zunubi si allah ya yafe muna da ran da za mu yi haka allah zai yafe muna mu duka ya kuma cire mu da zunubi dai kuma gyara mu dai kuma kai mu wani wuri mai kyau mai daɗi za mu wurin da a samu in kana ji na lokacin ce nan kai ka ce kai baka da zunubi magana Allah ya ce mu muna da zunubi kowa yana da zunubi amma ba ka zo ba ka yi tuba da shi ba bai zai iya ya ta maka ba saboda zunubi yesu sai ya zo saboda ni da kai ya zo ya yafa mana zunubi to mun ka zo wurinsi muka nuna masa zunubanmu muka ce mun yi tuba da zunubanmu si zai ji daɗi ne Allah zai ji daɗi ne zai yi muna gafura ne zai cire mu da zunubi zai kai mu wani wurin da ba mu taba mun gani ba saboda shi ne da kai ina kiran ka ne yau mun yi dadin kai wanda ke ji na yau ka zo ke kuma ka zo wurin yesu kristo shi ne allah ya cire si shi ne saboda mu zunubinmu ya zo cikin duniya shi yana da iko yafe muna zunuban, da muka yin duka muka zo wurin si muka ce masa mun yi tuba da zunubinmu zai yafe muna mi kake jira wata jira yau ba ka san abin da zai faru gobe ba yau dai kana jin maganan Allah watakila gobe bai kai ba mu sani ba gobe na Allah ne yau ne na namu yau dai Allah ya ba mu yau in kana ji maganan ga ka yi tuba da zunubi ka ce ma Allah ni dan zunubi ne ni na da zunubi Allah ya sani kuma muna da zunubi in ka yi tuba da shi zai maka gafira ne kafin ka yi tuba da zunubi maganan Allah ya ce muna kaman yesu kristo yana saya da kofa yana buka wanda ya ji ya bure wannan kofa ya shika a zama da kai kofan si ne zuciyarmu in kana ji na yesu kristo na buka zuciyanka kenan yana saya da bayan zuciyanka in ka bure zuciyanka in ka ce yesu kristo shika dai shika ka yi haka da ka yi wannan wani guntun addu'a tare da ni sai ka ce ni dan adam ne ina za zinubi na sani kuma saboda zunubi ka zo cikin duniya na zo wurin ka yau na ji ka yau ina ka zuciya na ya fe mini zunuba na duka sai ni kuma in zama naka ina, ina wannan addu'a da sunan yesu kristo amen to in ka yi wannan addu'a Allah zai yafe maka zunubi Allah ya yi maka gafira yau amma ba ka yi ba to kana da cikin zunubi kenan ran da za ka mutu ba ka iya ka sika aljanna ba ka iya ka zo wurin Allah ba ka iya ka samu lahira ka zama to wanda ke ji na saboda yau ka yi wannan guntun addu'a Allah ya yafe zunubi kenan Allah ya yi maka gafura kenan to ina ma Allah roko ya zama da kai ya yi amfani da kai daga yau to wata cila da ka wani abu ko in dai wani abu da kara ne ga nan ba na ka shirya saboda mu yi magana 0249 25 0249 25 15 94. Watu jamaa, assalamu alaikum.